25 ga watan jimadar ula hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1437 daidai da hudu ga watan Mac shekara ta 2016 wannan shine kasan na 44 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun minat tarih ma baina wafatin Nabi, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam إلى مقتل الحسين رضي الله عنه سنة إهدا وستين هجرية واللفن عثمان بن محمد الخميس الله يساك ميد الخير أكرتم دي قباتا من شقاء المبحث الثاني المبحث الثاني daga cikin jerin giyan bayanai da suka faru a khalifancin sayyidina Umar dan Khattab to yana daga abin da zai karantar da mu wannan abin da muke karantawa na bayanin waɗannan malamai waɗannan jagorori waɗannan na hannun daman annabi a bisa yadda su gudanar rayuwarsu mu mu ɗauka mu gudanar da rayuwarmu haka yan tsakaninka da allah kana sa ran watan wata rana kai ma a zo ana yin bayani akan a ahadas fi hayatika ya ka gudanar da rayuwanka a zo ana ɗauko bayani dalla-dalla filla-filla a ce lokacin kana ɗin shekara kaza ga abin da kai kana ɗin shekara kaza ga abin da kai kana ɗin shekara kaza ga abin da kai ta ba ku ji tsoron Allah kowa ya gyara rayuwan shi idan ba ya ma wannan a duniya ba ka sani allah zai maka a lahira domin duk abin da kake gudanarwa akwai mala'ikun allah da suke rubuta kuma ko ka san duk abin da za ka yi allah madaukin sarki yana ganin ka yana jin ka? kuma ya rubuta a mahafus Ba baka san akwai kyamara da Allah madaukin sarki ya sa a wuyanka tana na ɗan duk abin da kake yi ba ko baka san waɗannan gaɓai na jikinka ɗan leƙen asirin Allah ba ne wanda a ranar ƙiyama za su ba da bayani a kanka kai ko baka san cewa ƙasa da iska da itatuwa da sama suna ɗaukan hoton duk abin da kake yi ba kuma za su zama masu shaida a gaban Allah ranar kiyama ba za ka ji tsoron Allah ba wa'azin alkur'ani da hadisi suna gudana laila na har a kunninka amma har yau ɗabi'unka ba su kyautatu ba jama mu ji tsoron ranar da za mu tsaya gaban allah maɗaukin sarki ranar da ba wanda ya isa ya zo ya ce shiga tanmu ne ba uwa ba uba ba aboki ba ɗan uwa, ba mata ba ɗa abin da ka aiwatar wallahi shi za ka tarzi a gaban Allah mu zo mutanen kirki mu zo mutane masu mutunci irin waɗannan sahabban da muke karanta su wannan abin da ya faru muke karantawa muke jin daɗi muke yabawa muke yin addu'a ga waɗannan sahabai na manzan Allah wannan abu ya faru sama da shekara 1400 don Allah ka ɗauki 'yan kan 37 dukkanmu ne a nan wajen makai shekaru 37 idan aka cire shekara 37 cikin adadin shekarunka nawa ka bar maka wallahi allah zai mana hisabin abubuwan da muke yi su dai waɗannan tilka ummatun kada halat laha ma kasabad walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu to kowa ji dukan shi alaikum anfusakum أهم الأحداث في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه mafi mahimmai mafi mahimmai na abubuwan da suka faru a zamanin umar mafiya mahimmanci to su ne aka ɗauko za a tattauna a nan akwai abubuwa da yawa wanda malam bai kawo su ba kuma suna da mahimmanci kuma in allah ya da sai mun kawo su sau da littafin ya ce ɗan yanki ne ba za mu damu kamar yadda muka fadi a baya kuma kamar yadda muka yi a baya cewa mu faɗaɗa mu zarfafa bayanai ba domin mu muna son mu tsira ne ba ko muna son mu zama sanadiyyar tsiran 'yan uwanmu da za su zo a bayanmu in ba mu san wannan ba ta yaya za ba su gudunmuwa kaga ba a faɗi ya aka yi kaza ya aka yi kaza ya aka yi kaza ba sai aka ce mawuƙi atul kadisiya fi muharram yakin kadisiya an yi a watan muharram ne a shekara ta sha hudu bayan hijira yakin kadisiya mun tattauna yakin kadisiya da kowa in ka so ka ce yakin yarmouk an gani to za mu zo mu ji 'yar uwan yarmouk wanda aka yi 'yan kwanaki tsakani su ne ajinadina yakin ajinadina wani yaƙi ne wanda za ku sha mamaki yadda ya gudanu kuma za ku ji irin yadda sahabbai suka bi waɗannan yaƙe-yaƙe jera da juna ba wayan aka yi ne a koma madina ba su fa sun yi sallama da madina ne kwata-kwata suka tafi mafi yawancinsu ba su koma madina mafi yawancinsu irin su ikramatu bin abi jahal a yi shahada da sauran zaka zo ka ji yanda suka sallama suka mika suka jira biyan da Allah zai masu a cinikin da suka kulla da shi da ya ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aish hali ce a zama umar ala gazwatul iraki bi nafsihi sayyidina umar ya shirya ya jagoranci zaratan sojojin musulmi zuwa yakin iraki da kan shi Shi zai fite jagoranci yakin aje a yi karan battan karfi wastakhlafa alal madinati ali ibn abi ɗalibin. da ya tashi fita sai ya bar sayyidina ali shine khalifan shi ya tsara gari sai ya dawo to jama'a kada mu je da nisa kai la namdi ba'idan tsakani da Allah akwai matsala tsakanin Umar da na Ali inda matsala zai bar mai kasan yanzu misali kuna ganin yanzu idan Buhari zai tafiya zai iya kiran wane da wane da wane ba su ajiyan kasan Hmm? zai bada ai ba zai iya ba general a ba ko general ba ko general cha ko zai iya ba su me yasa ko kuka fada to haka sayyidina umar da bai da aminci da ali tsakani da allah tsakani da allah zai bar mai madina shi sa zamanin sayyidina ali da za mu zo mu tattauna sai mun zo da irin kyakkyawan alaƙan da ali yake da shi tsakanin shi da sahabbin manzan Allah wallahi za ku ci yanzu wani ba alaƙa ba ce mai kyau kuma mun karanta da ku a nan ko da sayidina ali ya ba da auren ishi ummu kulthum ga sayidina umar anan mu karanta yi dan Allah tsoro ne sayidina ali yasa ya ba da auren eshi ga umar tsoro tsakanin da Allah in aka ce tsoro ne ai ali ya ji tsoron umar ne a'a to ina ruwayoyin yan shi'a na jarantan sai da na ali da suke cewa sau da tsaban jaranta alama hadda aljinu ya yaƙi kuma ina ruwayoyin ƙarya da suke yada cewa sai na umar rago ne ya aka ya zara ido ga sai na ali ya shi idan ko jarantancen na ali gaskiya ne to ko cancanta ya sa ya ba umar auren yar shi kaga sayyidina umar ya ratsa gidan manzan Allah kenan yar umar a gidan wa jikan annaba a gidan wa amma wai wannan mutum ne bai tsira daga bakin waɗannan la'anannun mutanen ba an gane wannan shi'a suna cewa sayyidina umar kafiri ne <coughs> yanzu misali ya halatta kafiri a wurin musulma mai hukuncin musulmin da yana sane ya dauki auren yashi ya ba kafiri kuma ba gama garin musulma ba jikan annabi yar mata zahara kaburar kalimatan ta min afwahihim in na illa kaziba faƙala abdurrahman bin aufin sanda umar yi hukunci sai abdurrahman dan auf ya ce inni aksha in kasirta an yad'ufa almuslimuna min sa'ir al-aqtar al-ard ice ranka dade ina ganin ka koma ka zauna gida domin inni aksha ina tsoron in kusirta in ka je yakin nan aka ragargaza ka aka kashe ka an ofal musulmun. musulmi za su yi rauni fi sa'ir a ƙasar al a sauran sasannin duniya baki da an samu matsala kenan wannan maganar da abdulrahman dan auf ya faɗa ba za ku gane mahimmancin ta ba sai mun zo karatu na gaba za ku ga sanda aka kashe kwamandan yakin arna a yarmouk yakin su ya watsi to wannan ba fa kwamandan ba a ce a fagen fama ne a kashe khalifan musulmi Da kuke tsammani annabi rasuwa ya fa ga bala'in da ya faru bayan rasuwan shi aka dinga da wasu suna kallon rukunan musulunci suna sa gatari suna tsarewa kun gano wannan abdurrahman dan auf ya ce a ka koma gida kisa duk gora na tsatsi ko yana son ya samu mutane masu hangen nesa da kyakkyawan tunani da wankakken zuciya su zama sun kewaye shi an gani su ne wuzira usidik waziran gaskiya wanda za su gaya mai gaskiya ba shakka ko tsoro ko kwaɗayin abin hannun yi suke ba kuma sun goge a rayuwa sun gajiya sun ga yau amma in ya zama waɗanda ke kewaye da kai ga kaga ga siga irinsu to jagorancin ka zai zama gashi ga irin shi ko an gano wannan da kyau ko kun ga dai abin da ya faru a jiya da shekaran jiya ko ya ɗibi 'yan mata ya zuba a harkan shi kuma ya je sha maganin bacci ta bacci jin da suka zira da ƙasan Allah shi kyauta wa inni ara an taba'atha rajulan wa tarja anta ila madina wannan maganan ba fa a madina yake ba fa an kama hanya ne za a tafi fa umar ya riga ya gama wannan harka duka abdurrahman ya ce ka sa wani kai ka koma akwai matsala fastas ba umaru wa baki sahaba umar yi nazarin wannan shawara na abdurrahman ne ga kai shawara ne mai kyau sauran sahabbai ma da suke tare da sayyidina umar a wannan tafiya suka ce kai abdurrahman ka yi kyakkyawan nazari kun gano wannan da kyau ko suka datar da ra'ayi abdurrahman ibn aufin wa qala umar sayyidina umar ya ce faman an na ba'asa wa kake ganin za mu sa ya jagoranci wannan yakin kaga cin da shi ya kawo shawarar ko to ba mu shawarar wani komanda kake ganin za a sa ne faƙala abdurrahman bin aufin sai abdurrahman dan auf ya ce al'asadu fi barathinihi ai zakin nan ne wanda yake fadan shi a dawa kasan zaki yakan samu inda ciyawa suke lublub yake zuwa ya kwanta ya huta ya shakata ba mara kunyan dabban da take karambanin bi ta gaban fadin shi kowa ce ta buko su ya banke ta wannan zakin za ka tura wa sa'ad bin abi waqqas sa'ad ibn abi waqqas faradiya umaru sayyidina umar ya yi da wannan shawara wa kharaja sa'adun ila al-iraqi fi arba'atil alaf haka sayyidina sa'ad bin abi waqas ya ja sojoji dubu hudu wa qila wasu suka ce sojoji dubu shida kun sa duk bayanan da muka yaƙin yarmouk ai ba mu wannan bayanan ba kun gano wannan da kyau ku Wakala umar sanda za su fita sai sayyidina umar ya ce wallahi la'armiyanna mulukal ajmi bi mulukil arabi ya ce zan ɗauki sarkin larabawa gurguri sarkin ajamawa da shi ya ragargaza shi kenan bal na kazifu bil haƙi alal fatil fayyad maguhu fa'iza wa amara sa'adan an yaji alal umara a. alal qaba'ili sai sayyidina umar ya umarci sa'ad cewa kowace kabila a fitar da shugaba a cikinsu an gani domin idan aka sa shugaba a wata kabila can daban karshen da kabilancin kabilansu ya ja su su kisi mai da'a a sa cikinsu kuma abin da ya sa ya wannan saboda an karkasa rundunonin yakin an tura su waje waje waje sun tafi yaƙi kun san dama ƙarshe umar ya ce dis haɗoji ɗe ko tun haka je ce kowace ƙabila a ware su kwamandansu ya zama wane ne sannan wa an yi wa idahumul ƙadisiyya duka ya gaya musu a haɗu a ƙadisiyya can za a je a yi karan battan ƙarfe da sarkin romawa wa kana fi hadha al-jaysh min as-sahaba 300 wa bid'ata ashar a cikin wannan rundunar akwai sahabbai 300 da sha wani abu waɗannan sahabban annabi ne wa minhum cikin 300 nan saba'una badariyan mutum saba'in dukkaninsu sojojin badar ne wa ma'ahum aksaru min sab'a mi'atin min abina'is sahaba a cikin rundunan akwai sama da mutum 700 duk 'ya'yan sahabbai ne wajta ma'ar ra'ayil fursi ala ristum su kuma farasawa sai suka haɗu ɗaya rustum shi zai jagoranci yakin nasu an gane a yi bayanin wayan rustum ko fakharaja wa ma'ahu 80 alfan shi kuma ya fito da sojoji 80 wakila aksar wasu malaman suka ce ya fi 80 mun tattauna wannan ko wa ma'ahu salafatun wa thalathuna filan yana tafe da giwaye 33 wa ba'asa sa'adun rubi'i ibn amirin ila rustum a lokacin da aka je sai a sa'ad sai ya aikin rabi'i ɗan amir ya je ya samu rustum ya gaya mai manufan fitowanmu domin shi rustum shi ya aiko yana son ya ji yaya al'amarin zai kasance kun gano wannan fadakhala alaihi sai je same shi wa kada zayyano majalisahu bin namarik an yi ma majalisar rustum a fagen fama kwalliya da kilisai da tuntaye mun gane almuzahabati wanda aka yi masu kwalliya da zinare wa zarabiyil hariri da kuma bezan alharini wa azharul kaita walla ali'a asamina aka sun yi lu'ulu'u aka sun yi yaƙutu. aka sanya zabar jadi kasunan masu tsadan gasi aka yi kwalliya na alfarma a fagen fama wazinatun azima aka yi kwalliya aka yi a domin girman gaske wa alaihi tajuhu yana sanye da mai hulan sarki na sarauta na yaƙi kuma wa gairu zalika min al'amti a thamina kayi jama'a da wasu abubuwa na kayan ado na kayan kwalliya na kayan jin daɗi da moriya masu tsadan gaske yanzu wannan in mai son duniya gani sai ce wayo Allah garin daɗi na ruwanka da wannan ba ka kallon nagartan imaninka na hmm, yake nema sai Allah ya jarraba imaninka ya ga da gaske kake in ya gane da gaske yake sai ya bude maka duniyar da kaka halaka nan ba mu gode ma Allah ba da ba mu da ko sisi amma gashi muna addini hmm? kana tsammanin mafi yawancin masallacin nan da a ce Allah madaukin sarki zai wani fatahi ka koma gida aiko maka da miliyan 200 gobe aka zo kafin nan zuwa zaka yi kana can kana tani yadda za ta zama miliyan 350 to ba ga da Allah ya bar mu mu sha garin kwaki da kyar ba mu addini mu tafi lahira mai yiwa can za mu ji mu samu ni'ima ne wanda ba ta yankewa hmm? ko ko a baka duniya ka more a nan duniya ka je lahira a maka abusan kamɗarira Allah yi kiyaye kare mu ci wahala a nan in dai ma da hali mu ci daɗi a can amma so samu ne a mana duka kun gano wannan da kyau ku waƙar jalasa ala saririn min zahabin rustum ya mike ƙafa ya harɗi kan wani gadon sarauta na zinari wadda halar ribi'iyyun bi thiyabin hakan ribi'i ya fito da tufafin shi duk sun yi shara-shara ka san jallabiyan ustazu in ta sha wanki ta sha guga sai ga kana hango tsokan shi ta bayanta wa saifin wa tursin wa farasin kasira haka ya shigo da takobin shi da garkuwan shi da wani ɗan gajeren doki ya hau <laughs> walam ya zal rakibaha hatta Ta dasa biha tarafal basaɗi. bai gushe bai na kan dokin shi yana tafi cankas cankas har sai da zo gefen wannan shimfiɗa na rustum sun manazala warra baƙaha bi ba'adi tilkal wasa'idi. ya sauka ya ɗaure ta hadin makaranta karanta wannan a ɗaya daga cikin igiyoyin da ginshikan da suka rike rumfan da rustum yake ciki wa aqbala wa alaihi silahuhu wa dir'uhu ya tinkari majalisar rustum takobin shi da silken shi na jikin shi wa baydatuhu ala ra'si wulan kwanan shi akan shi qala lahu qalu lahu nan da nan sai dakarin da ke tsaron fadar rustum suka ce da salahuk da salahuk ashe takobinka wai soja ake matsawa kun gano wannan idan sojan naka bai kai soja ba ko sai dafa diddigi an gane faƙala sai ce inni lam'atikun ba ganin dama na ya kawo ba wa inna ma ji itukun ina da autumuni yau ai na zo da ku kira ni fa in muni haka za in za ku bar ni yadda na zo in ƙarasa wa illa raja'atu in kun ƙin koma shi sa so da dama duk mutumin da yake ta'ammuli da irin wannan ku zai wahala ya zauna lafiya da mutane da su 'yan al'ada ne 'yan gargajiya ne abin da aka aike ka abin da aka ce maka wannan aka ce ka je kai an aike shi ba wanda ya sa in je ga waɗannan abubuwan kawai zubar da kayan faɗin shi in sai kama shi da kokowa a ciki ba za ku zo za ku ji a yakin ajinadin da sarkin arna ya ga bayan da zai da khalid kwabewa ya suka fara kokowa ya shaƙi khalid khalid ya shaƙe shi za ku zo ku je inda ta ƙari kai kaji takobinka a can arna yana da aminci ne ya allah maɗaukin sarki ya ce ku zo hizrakum can kun gada mato to in ba gada mato ni sai in juya ka ba na abu faƙala rustum can ciki sai rustum ya ce idanullah ba shi izini ya shigo fa'aƙabala ya tawakawa ala rumayihi sai ya tawakawa yana caka ne mashi in ya caka sai ba mashin nauyi sai ka ji subul ya huda wannan shimfiɗan sai ya zaro fauƙan na Marek a kan waɗannan kilisai da shimfiɗu faharaka a mataha mafi yawancinsu ta sai da yahuda su duk wani tuntu da ya gani a gaba kawai sai cika mai mashi sai ka ji sulub ya huje ne kawai faƙaru lahu suka ce mashi ma ja a biku. kai me ya kawo ku waƙala sai ce allahu ibta athana Allah ne ya aiko mu linukhrija man sha'a min ibadihi min ibadatil ibad domin Allah ya fitar da wanda ya so daga bauta ma bayi ila ibadatillah zuwa ga bautan Allah Komin min duniya dunya ila sa'atiha daga kuncin duniya zuwa ga yalwanta wa min jawril adyan daga zaluncin addinai ila adalil islam zuwa ga adalcin musulunci fa'ar salana bidinihi ya aiko mu da addinin shi ila halƙihi zuwa ga halittan shi lina da ohun ilaihi don mu kira su bayan Allah zuwa ga addinin Allah faman kabila zalika kabilna minhu wa raja'ana anhu duk wanda ya karɓi wannan addini ya zauna lafiya za mu karɓi mu koma wa man abu wanda ku yi mana tsaurin kai ya ƙi nahu za mu yaƙe shi abadan ba yankewa ba ran da zai huta hatta nufdiya ila mau'udillah har zuwa sanda za mu tafi zuwa ga alkawarin Allah kaluwa ma mau'udullah rusu ah, mai sha'a mai alkawarin da Allah ya maku kala ce aljannatu liman mata alaƙita liman aba aljanna ga duk wanda ya tsaya bai ja da baya ba ya ci gaba da yakan waɗanda suka gari ita ce alkawarin da Allah ya man aljanna wazzafar wazzafaru liman baqiya da kuma cin nasara ga waɗanda suka yi saura wanda ya mutu wuce aljanna wanda ya saura kuma ya nasara kun ji bayani qala rustum rustum yace kad sami'tu maqalatakum to na ji maganinku fa hallakum an tu'akhiru hadal amra hatta nanzura fihi wa tanzuru da Allah ba ku gani ya kamata da Allah dan abun nan fa dan kafa ba ma san ga wugawa kun gano wannan da kyau ko kaga inda shi ma dan yi islamiya sai ce al'ajalatu min shaytani gaskiya ba san ga wugawa a dan daga kafa ku nazari mi nazari wallahi maganar rubi'i ta dake zuciyar rustum jinta tana sauka a zuciyar shi kamar saukan aradu aka yi rika jinta shi yasa an ka ji tsoron Allah ko sai Allah ya sa kowa ji tsoron ka an gani wallahi daga ran da kake jin tsoron Allah ko Allah sai dan dodi ya tsorata ka a gare ba tsinannen halitta irin wa قال na'am. rabi ya ce ba matsala amma kam a habba ilaikum eh, wani abu ne wani wa'adi ne ko kuka fi so a daga muku kafa yawman au yawmaini kwana daya ko kwana biyu qala allah ne kai baka nake ni biyu bal hatta nukatiba ahla ra'ayina wa ru'asa a qaumina za mu ku bar mu ku ba mu lokaci ne sai mun rubuta takarda mun aika gari can manyan musulmitin su ga ya za a yi haji matsiyaci suna da kuɗi suna da abin da za su iya ciye da sojojinsu da komi nasu ko kuma nan su bakku sai komi naku ya ƙare shi sa harka ko dole sai an sa masu kwanya a cikin harka sannan harkar take tafiya in aka tura mashirmanta sai je sai su ɗauko muku hayaniya ba abin da za a yi kwana ɗaya kwana biya isa faƙala sai ce ma sannala na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai mu fa annabin mai sunan ta mana annu akhiral a'ada a inda laka mu daga kafa ga maƙiya in mun haɗu aksara min thalasin sama da kwana uku ba Fan fi amrika wa amrihim da kai al'amarinka da al'amarinsu kawai kai nazari waktar wahida min thalatin ka zaɓi abin da za ka yi kai da su kawai cikin kwana uku nan ba adal ajal mun yanke maka notice kwana uku sai an jima soja na maganin banza ne sojan ke son rainin kai hari kun gano wannan da kyau ku? ina faƙala sai ci a sayyiduhum ant kai kai ne shugabansu ƙalala rabi ya ce ba ni bane walakinnal na kal jasadil wahid su ai musulmi kaman jiki ɗaya ne jiro adnahum ala a'lahum abinda na kasan su ya ɗauko masa amana na sama ya yadda mu miki ba matsala inda je magana nan ku in ma je majalisan kola haka take bayan da za a yi musulmi da dan uwan shi sam in kaga gwasa ko to an sauka daga saiti ne a yi naka naka ne in yi ba daidai ba sai dai a saka shi a ɗaka sai an gyara shi fashtama rustum biro a ya qaumihi nan da nan rustum ya kira taron gaugawa da shi da manyan komandoji fa ce hal ra'aytum a azza wa arjaha min kalami hazar rajul kai kun taɓa ganin magana mai buwaya da keta zuciya na da kakken mutum irin wannan da baya shakka baya tsoro a'a faƙalu suka ce ma'azallah Allah ya kiyaye an tamila ila shi'in min hadha zuciyanka ta karkata zuwa ga abin da wannan mutum ya zo ya faɗi wata da addinaka ila hadal kalb hakka bar ka saboda wannan karan ba wanda ke cin mutuncin musulmi sai kafiri jama'a amma tara ila yadi kai ba ganin rigan shi ne kun gane kaga matsalansu wasu suna auna mutum mai daraja ne da irin rigan da ya sawo ko da irin motan da ya hawo ko da irin gidan da ya kaza abun duniya ne ke auna mutum da shi yanzu inda abun duniya ke auna mutum da ka auna babban mutum ne da ƙaurin na babban mutum ne haka duniya su da har ma da ya fi na wane da wane ma kuma ma mu mai ƙur'ani ya gaya mana dangane da kafirai alamuna zahiran min hayatun duniya. Allah shi kyauta suka ce mi ba ganin tufafin shi faƙala sai ce wai wailakum amma ku ko da ku la zuru ila siyab ku dina kallon riga zuru ila ra'ayi ku kalli irin natsatsar ra'ayi na mutumin nan wal kalam ku kalli irin zancen da ya dare wasira da kuma irin yanayin yadda su mutanen nan suke innal araba kai ba kusan laraba wannan ba Ya yastakhifuna fi fisiya. ba su dauki tufafi komi ba wal ma'akil da abinci wa yasununa al ashab ahsab su abinda suke karewa mutunci wallahi tufafi wallahi dukiya wallahi abun duniya ba komi ne. shin kana da daraja da mutuncinka da mutum zai samu maka kuɗi ya samu maka tufafi ya samu maka rayuwa amma baka da yanci Allah gwadaran wannan rayuwan ku gara ka zauna baka da komi amma ka da yanci yanci shine daraja qala ibn kasir rahimahullah ibn kasir Allah ya ji kanshi yace kanad waqa'atul qadisiyya waqa'atun azima yakin qadisiyya yaki ne babba lam yakun bil iraqi a'jabu minha di yakin da aka yi iraqi ko ba yaki wanda ta dauki hankali wallahi irin yakin kadisiya babu wa zalika annahu lamma tawajaha safani domin lokacin da sahun musulmi da na kafirai ya hadu kana sa'adun kada asabahu irqun nasa' sa'ad ya riga ya samu matsala na yar kunnasa lalura ne yake kama cinyoyin mutum har zuwa matse matsin shi ya kama ya kumbura yana fitar da wani irin ruwa har zuwa gwiwan kafa mutum bai iya tsayawa bai iya tafiya da yatsin shi sai dai kawo mutum bai iya zama sai dai rigingine da ciki sannan yana saukar wa mutum zazzabi mai tsananin gaske cuta ne na balbalin bala'i kuma za ka yi mamaki wai da me ake maganin shi mun gano wannan za mu zo za mu tattauna ake maganin yar kunnasa a gaba amma sai kana da kudin da za ka sai dan tauri an fahimci wannan da kyau ko wallahi za ka ji inda sahabai suke maganin wannan abu amma sai an sha farfe su tukuna allah shi taimake mu ciwo ne na bala'i ba ragargaza kafa yake gaba ɗaya kuma shi ne komandan yaki bai iya hawa doki bai iya zama ma sai dai rubda ciki ai da za ku ji wa kharajat damamilu min jasadi haka kwaluluwa da ƙwaraji suka fito a jikin suna ta zubar da ruwa fa huwa la yastati'ur rukuba bai iya hawa dabba wa inna ma huwa fi qasrin muttaki haka ya zauna a tanti a kishin gide ala sadari kirjin shi ya kifa kirjin ma ba zai yi kwanta flat ba fauka wisadati matashi aka sa kan kirjin ya zama to kan shi ya kasa bayan shi ya daga sun ji aikin Allah jama'a wa huwa yanzuru ila al-jaysh daga ce yake hango sojoji wa dabbiru amrahu daga kwance yake ba da umarnin ayi kaza kar ayi kaza kai kaza za ka yi kai kuma kaza za ka yi zazzabin da ke jiki da ciwon da ke damun shi ba wanda yake ya za a yi ayi nasara sojojin Allah ya zama suke gaba kun ji al'umma annabi wa kada ji harbi ila Khalid bin Urfuta a lokacin jagoran da shi sa'adi ya sa shi ne khalid ɗan urfuta shi zai jagoranci al'umma ya riga gaya masu yadda za a yi a madadin shi karanta albidayatu wani haya a hadasu sanata arba'a ashar alhijiriya allah ya sa mu dace wabada'atil ma'araka yaƙi ya fara wasaratul ƙuwat ya hussunar junu da alalkital jagorori kwamandojin yaƙi da umar ya ce kowanne a sa ƙabila-ƙabila ko sai suka rika kwaɗaitar da rundunoninsu yaƙi wakta talal fariƙan haka waɗannan rundunoni guda biyu suka kwafsa kitalan shadida yaƙi mai tsananin gaske wa abla jama'atun mina shuju'an jarumai a ranar yaƙi sun bayyana jaruntansu bala'an hasana yaƙi mai ban sha'awa mislo أمر بن مأد يكرب وقاقع بن أمر جرير ابن عبد الله البجلي خالد بن أرفطة درار بن الخطاب طليحة الأسدي <laughs> واستمر القتال حكى يجي ثلاثة أيام بلياليها ba tsayawa kasan ana yakin haka yamma masu a tsaya Ban banda wannan kwana uku aka yi banda lugudon wuta da ɓarin wuta ba abin da ake yi mun gano wannan da ke ku tun da kake a garin nan ka taɓa jin ya da kwana na ɓarin wuta to haka suka kwana uku da yi ne uku banda ɓarin wuta ba abin da suke yi ka daji wannan ku to haka mm. wa abadal muslimuna fiyalata wa man alaiha haka musulmi suka gigita waɗannan giwayen da waɗanda suke kansu da harbi da kibau da jifa da masu da tsara da takubba haka giwayen sun tunkaro ba arziki giwa suka yi mai suka juya An gano wannan suna bin mutanen suna tattakewa suna tattake su wa habbad riyahun shadida can sai ga wata iska mai karfi ta taso farrafa al-khiyamul furs haka ta rika fisge himomi na farasawa tana makawa a kansu su kuma suka ce kafa bai na ci ban baki ba a tsammani na zai wahala ba imtidad ne ya sauko min rabbil izzati wal jalali mala'ikun Allah ne suka sauko diransu ne ya saki wannan iskan a nawa shi ne gabaɗe kawai sai suka tsere kama Allah cin ko ji tsoron Allah zai fara sauko muku da mala'iku dubu ɗaya zuwa dubu uku in ya yi ya rincaɓe dubu biyar su sauko bi alfin minar mala'ika bi salasata alafin minar mala'ika wa hamsata alafin mala'ika ɗaya in ya sauko in yi wata gudumar akwai arnan da zai tsaya ne Allah ya muka tsaya da gaske muke arnan amerika da fada ina duk gudu zarsi to amma mu ma ɗin akwai corruption cikinmu sai dai Allah ya kiyaye iska da taso ta watsa su an ke ne ha wantasarar musulmi suka yi nasara fabadarar rustum nan da nan rustum ya sheka faraki babbagalatahu ya haye alfadaran shi yuridul haraba yana son ya tsere fa'adarakahul muslimuna musulmi suka riske shi wa katalohu suka kashe shi karna tarihi tabari a hadasa sanata arba ashar alhijiriya da albidayatu wani haya allah madaukin sarki ya samu dace yanzu misali kun ga alherin karatu ku yanzu wani abin da muka karanta akwai abin da ya shige mana duhu tsakanin da Allah cikin abin da mala mana sai ma dai akwai abubuwan da muka karanta da yawa wanda ba nan. wannan ke sa idan wanda ya karantar da kai ya ba da lokaci ya karantar da kai abin da ya kamata to ya huta kai ma ka huta sannan al'umma ba za su shiga halin rashin sanin ilimin da ya kamata ba shi sa ake son arka ba mutane ilimi mai inganci ilimi mai nagarta shi sa karatun da zai biyo bayan wannan za mu zo za mu bayani akan yakin ajinadin hada da yakin fatuhu baitul makadisi shi sa a haɗe za mu zo amma za mu karance abin da malin ya faɗa a nan tukuna sannan ku zo ku ji bayanan da ba a kawo ba wanda zai taimaka mana an fahimci wannan waɗannan mutane ba ƙaramin ƙoƙari suka yi ba kuma fa wannan yakin da aka yi kakku ɗauka fa a bayan gari aka yi kakku ɗauka bayan garin suka yi wanda duniya fa suka tafi fa sojoji da ba soce wuce dubu talatin ba duk mutum ɗaya mutum ɗari uku ke kama shi ko? ina duk mutum ɗaya mutum ɗari uku ba ka makaranta nawa muka karanta ai mun karanta rustum yana da sojoji dubu ɗari uku ne su kuma sahabbai sa da sojoji dubu talatin goma goma mutum goma mutum ɗari uku za su ratsa su a gansa matsala ko anan ne malam mutum ɗari uku muka ratsa mutum goma ai zan ga yadda za su gudu wallah ko ba mu da komi ta da ƙura kaɗai ya isa ta musu bulbula ana masu <laughs> ai suka sha garin bududus wala hannu za ku kama su kasa akwai yakin da haka za a yi ko ba na makaranta da ku ba za a yaƙi sahabbai suka rasa yadda za su gasu 'yan kaɗan ga arna da yawa mun gani a sai kwamandan yakin musulmi su yazo zo su yi layin sojojin shi a gaba a can baya sai sa mata su matan sai su gargata da kura sama ta ta da kura aka ta ta da kura su kuma arna suna can gaba suna ngwa suna lala kace mana mutane na yan kaɗan ne ga rundun na can sai su karanta gano nan da kyau wallahi ma da banza ta ƙoro kura kawai sun gani ba san menene ba amma sun me sun tsere alharbu khudu'a wallahi in baka iya ba ku wallahi sai ai maka kun gani in baka iya dabaran yaki ba ko makiyinka ko sai shirya maka abin da kai da kanka zaka rusa kanka Allah shi kyauta mawqa'atu ajnadin yakin ajinadin an yi ne a hijira tana shekara nawa sha biyar za mu zo za mu tattauna wasu malamai suka ce yarmouk aka fara kamar yadda ya zo a nan shi yakin kadisiya wasu suka ce a'a ajinadin aka fara sannan yarmouk duk wannan za mu tattauna ya aka yi min maarik al-fasila maar wannan yakin na daga cikin yakin da aka goge ni tsakanin musulmi da Rumawa. gano wannan wai kamar ba ruma wannan ne Allah yake cewa gulibatul rum ba kun gane wa zalika anna amr ibn al-as sara bi jayshihi ila al-ajnadi inda al'amarin ya faru amr dan as aka ya jarun dunin shi aka nufi ajnadi ajnadin din nan har yanda wajen yake a yance a karatu na gaba za mu zo mu ga ya muku da izinin Allah wa kharajatin rum wa ƙa'iduha artabun ruma suka fito kwamandan yaƙinsu na yau sunan shi artabun walamma wasalar khabar ila umar bin al-khattab yayin da labari ya je na umar kwamandan yaƙin arna artabun ne ƙala sai ce kadar ramaina artabunan rum bi al arab yace ce mun jifi arqabun ɗin arna da arqabun na musulmi an gano wannan da kyau ko fantaziru amma tanfariju amma dai mu sa ido mu gaya al'amarin zai kakkaya wa kama amru ala ajnadin la ya min al-arqabun ala saqatin haka amur ya tsaya a nan a jinadin bai iya sanin halin da artabun yake ciki ba kuma la tashfihin rusul in ma da zai aiki ɗan saƙo ya je mai da bayani kai ba zai iya gamsuwa da labarin da za a kawo mashi ba kuna ganewa ba zai gamsu ba to faƙarrara an ya zahaba bi kawai sai yanke shawara bari ji da kanshi zuwa da kai ya fi sau fada alaihi sa'ad ya je shiga wajen wa artabun fada alaihi ka annahu rasulun min kibala amur bin al'as ya tafi kaman shi ɗan saƙo ne wanda amur ɗan as ya aiko hatta yanzura ila halil artabun shi da kan shi ga yanayin abin da yake ciki da wannan ne muke gaya mashi gabanni idan abubuwa suka zo suka rikita ku ku rika zuwa da kanku kuna yin bincike da kanku ba kawai ka zauna wai a ce maka wai an ce wani ya ce suna nan suna mitin suna nan suna kaza kaga sha sha sha kun gano wannan haka yake duk abin da za a gaya maka a gaya maka abin da zai zo ya hargitsa ka ya hargitsa al'umma kawai daga jita-jita sai ka je da kanga kai shigan burtu in ma kana ganin wai in ka zo za a iya gane ka to ba sai ke shigan mahaukata ba suna da dama kai mahaukacin ne ko gano wannan da kyau ko Allah shi kyauta to shi ne da ya shiga fasami aminhu wa asma'ahu ya ji maganin arɗabon kuma ya gaya mai ya ji daga amurdan as eh wa kharaja bima duk abin da yake so ya amayar fa shakka fihi ardabun kai irin maganganun da ardabun ya ji sa'ad na zazzage mai sai fara shakka anya wannan dan aiki ne kuwa a harisan indahu sai shi ardabun ya kira wani brigade commander a kusa da shi fa asarra ilai sai kyankyasa mai shi wata magana wa zanna amur bin al'as sai amur dan as ya tsammanin annahu kashafa an anya arqabun bai gano an ni ne amur kuwa ina gani ya gano a ran shi ke kisa ka wannan wa annahu amara bai qatl anya ba ya ba wannan komanda daga cin komandojin shi izini a kashe ni ba ne? ku gano wannan to sai zo da wata hila in gani ka ce to da Allah ku ya haƙuri wala shi kan kabaras sha sha sha faƙala lil arɗabun sai ce mashi ayyuhal amir ranka ya daɗe inni da sami ito kalamak ɗin magana da ka faɗi na ce wa sami ita kalami ranka ya daɗe ya kaji magana na ko wa inni wahidun min asharatin ni ɗaya daga cikin kwamandoji goma ne ba asana umar bin al-khattab wanda umar ɗan khattab ya aiko mu linakuna ma amur bin al-as don mu karfafa amur ɗan as linashhada amrahu wa umurahu don mu shaidi yadda al'amarin shi zai kasance kaga in ma ya gano amur ne to yanzu an me an wawaitar da shi ai amur ne babban kwamanda amma akwai wasu ƙananan kwamandoji guda goma Tuni ɗaya daga cikinsu ne waƙad a hababtu an atiyaka bihim amma ni ya na yanke shawara zan je zo maka da waɗannan kwamandoji goma da tasma'a minhum don ka ji daga bakin kowanne wa ya sima ominka su masu ji da kansu ba sai na kai masu sako ba ina ganin shawarar nan ranka dai da ɗauke ta in koma in zo maka da kwamandojin can guda goma don ka ji alharbu ƙalar artabun artabun ya ce na'am na'am na'am ka zo da shawara mai kyau kuwa fazahab ka je fa'aci ne bihim ka zo man da su kun gano wannan amur an bashi sa'a ai sai ya amfani da wannan sai ya sai ya gaba abin shi sun mada harisan akhar nan da nan sai artabu ne kira wani mai gadin wa sarrahu kama sarral awwal ya sarranta magana da shi kamar yadda ya na farko wa kharaja amru amru ya fita wa ha ta al-artabun bayan haka ne artabun ya samu tabbas annal da khala alaihi wannan da ya zo wajen shi huwa amr da ya bige shi ko da yakin wadancan ta ya kare dama mai yake nema ba nasara ba ga nasara a gaban shi wakala ya ce nan rajulu kai mutumin nan ya rini ni haza wallahi ada arab an ga wannan mutumi tun laraba ba wanda ya kai shi hikima da labari ya je masai na umar sai ce lillahi darraka ya amur bin al'as alherin allah ya kai gare ka ya amur dan as haka ka kiɗi mashi in aka ja gama yan wawa wannan sai su makaryaci ne a yi kun gano wannan da kyau ko su ba san me karya ba kun gano wannan da kyau ko ba san me dabaran yaki ba ba san me rayuwa ba duk ba su iya tantance wannan da wancan yasa idan Allah madaukin sarki yi mutum da kwakwalwa irin na dankali ba yanda ka iya da shi haka zai bari kawai a dandakwala da shi wallahi ba yanda ya iya haka zai haka za ku kun gano wannan da kyau ku amma ka ce ba ka iya gane zance kuma ba abin da ke haifar ma mutane irin wannan sai ɗan abin da suka karanta bai da yawa ne don dole sai ya bayyana ko kaƙi ko kasu in ka ce kana da kuɗi muka raka ka da bamu bamu sai mun ƙare su haka in ka ce kana da karatu mu zuba kullum mu ji an wannan da kyau ku za ka iya zuwa da kullum ka zo da sabu an gane Allah ya taimake mu uba da zalika kanal qital bil ajinadina bayan nan ne su yakin ajinadina ya kauri waka taballahun nasarar musulmi lil Allah madaukin sarki ya rubuta cin nasara ga musulmi fa kharajal arqabun ila eliya haba arqabun da ya ga ba sarki sai Allah ina yayi eliya ina ne eliya baitul maqdis da ya tsere baitul maqdis ko Sa'amur sai suka yaya sai suka can baitul maqdisin suka tafi wata hassana biha ya je shige ciki aka ja katanga aka rufe ko'ina wahiyar baitul maqdis su kuma sa'amur da suka isa kun abin da suka yi yaƙi na biyu aka yi za mu zo ku haƙura mu karanta duk bayanin yadda yake cin da baitul maqdis waje ne mai girma ba sanda su amur ɗan as suka zo nan khalid da nashi tawagan kuma yana can sai zama sai rashin sa'a sai ki cidar da rundunan kafirai a wajen to wannan karawan da aka yi da khalid shi ma ana kiran shi da ajinadin ku gani za ku zo za ku ji da suka zo sai suka da suka kori wancan rundunan duk za mu karanta yadda bayanin ya faru duka sai suka kewaye baitul maqdis duka suka nemo je kawai suka zaman su asan duk wanda ya maka wannan ko ka gaji da zaman ka ba so kawai ka shiga ba ko me ka shiga ko dai ka jira ka mutu ko kuma ka fito ya kama ka <laughs> din da gaji ga gaba sarki sai Allah kawai abin da ake ka daga hannu kai da ka fito an fahimta da su gaba sarki sai Allah sai suka ce a zo a yi sulhu su arnan ta zai kira sulhu suka ce amma suna da sharaɗin sulhu mai sharaɗin sulhu suka ce za su ba da baitul makadisi amma sharaɗin shine sai umar ya zo idan umar bai zo ba to su ko sai dai su mutu haka ɗan allah ku kalli mutanen nan ba musulmi ba ne amma sun karanta a littafinsu an gaya masa siffan umar so suke su tabbatar hatta yakin da aka yaƙa hadisiya a janadin da kuma zuwa a kewaye garin ya tabbata a littafinsa tsab haka yake amma akwai alama kwaya ɗaya da ta rage ba za su sallama ta ba sai sun ganta shi ne sai umar ya zo amma mu musulmi ba mu da kan gado lokacin da ibnul islam wa salman al-khair salman al-farisi ibnul islam lokacin da ya zo a yi abawa ya so madina ko ba haka ba dabino ya ɗibo ya kama annabi ya ce ga sadaka ya ga annabi ya karɓa ya raba masa abai bai ce ba ya ce ɗaya don dama a littafin sun karanta becin sadaka yi ya dawo shi gargari sai kawo dabino sai ya ce kyauta annabi an ya raba masa abai ya ce biyu a littafin sun karanta yana cin mai kyauta in kai ne ka ce to na yadda sai ya ga ɗayan da ya zo shi ne sai fara leke-leke bayan annabi annabi da ya gane sai saki kafaɗin shi sai ga hatimin annabta sai musulunta sai gaya ma annabi halin da yake ciki cewa gashi gashi ba shi labarin abin da ya faru duka annabi kira sabai ce gaya musu ya gaya masa tsab annabi ce a sa gidauniya Ka ji mutane suna alfahari mu ba mu neman taimakon kowa kaji makareta to Allah cikin Qur'ani ma ya ce man zalladhi yuqridu Laha in baka neman taimako Allah yana yi malam mutane suna magana inda ka san ba kwakwalwa inda ka san ko da ke ni ba na ganin laifin masu waɗannan Qur'ani da hadisin nan ba su san shi ba wani abu sai karanta domin a ci abinci amma ba musulunci ba ba laifi ba ne a sa kula a masallaci a ce a kawo sadaka ba wanda ya ce laifi ne wannan inda zai zama laifi shi ne a samu waɗanda suka ɗauki nauyi bayan ɗaukan nauyi kuma ku koma ku sa san rai shi ne wannan amma ba ɗaukan abin nan kowa ya abin da yake gani shi zai gina mai addinin shi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum